wasu sai kaga an tambaya wai ai azumi da muke yi sai kaga ala yawo ala yayin ala zana eh, ala wai doctor ya ce in kai azumi ga medical benefit of kayi ramadan azumi medical benefit of azumi sha ta she eh wallahi azumin kai ga medical benefit shiriri ta ne Allah da ya kawo abin nan ya fari cikin Qur'ani wai me ya fari cikin ayan Qur'ani na batun azumi ka tuna aya ka tuna aya ba ka tuna aya ba ba ka tuna ayan ramadan to ban gwada maka kai kai nazarin ka Allah da ya kawo batun azumi cikin Qur'an ya fadi eh ya fadi batun azumi ina ya fadi yace in kai azumi ga medical benefit shi shi ya baka yace azumi yana cikin five pillars of Islam commandment ne by Allah ba she mu wani doctor da nan she ya gwada mana benefitin azumi Eh, in kai kala samu ah we don't need that <laughs> commandment by Allah ne she mu yi Allah wai mu yi sallah ba she wani doctor ya ce a in kai sallan nan exercise ne kaza ka samu lafiya ba wannan muke ni ba Allah wai mu mu yi aikin aji ba she wani doctor ya gaya maka ai ka aji in kai tawafin nan kai exercise ba mu ni wannan Allah ya ce muna wai mu ba da zakka ba she wani mutum ya zace a in ka ba da zakkan nan she kaza a'a Allah wai ka baye kana da kudi baye wai domin ka ce wai medical benefit of azumi that means kai da ka ji dadi aka ce ga medical benefit ne yasa da aka yi wa saboda ka samu benefitin medical shi ko to in kai wasa ba kana yin wannan Allah ya ce ka yi nan bari Allah ya ce wai Ramadan mu yi Ramadan musulmi Shi shikenan kawai te ka azumi shi ya san abin da yasa ya ce ka yi lafiyan da ke ciki menen Allah ya ce wai kar mu yi zina shi yasa abin da ya faɗi maka Allah ya ce kai zama dan lutu lutu shi yasa abin da ya faɗi maka duk abin da kaga Allah ya baka aka yi yana da dalili amma ba an bure maka ba yasa wani medical benefit of azum yana da kyau a dai gwada maka doctor na iya su gwada amma ba ni haka na zamne eh, I don't need any medical benefit of azumi ya azumi <coughs> a ah, yana cikin five pillars ni addini na ne na farko kalmar sha'ada azumi zakka hajj sai kuma me sallah kama ko five pillars na ni abin da na yadda da ma shine me five pillars i don't need any medical benefit wai na azumi ya azumi da shi ka fahimci maganar ko amma ana da kyau ana da gwadawa amma i don't need that i don't think this is my opinion kan wani ya ce ah ai ni opinion na nake fari kai ma kai ka rika opinion ka kai ma naka kenan amma ni a kwannin tuni i do not need any medical benefit wani ya gaya mini na azumi tukunnan ya azumi a commandment by Allah ne wani azumi na azumi shikenan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh